baki mai yanka wuya. A yayin da rundunar tsaron Najeriya ke da'awar samun galaba a kan 'yan bindigar da suka addabi al'ummar gabashin jihar Sokoto. Mazauna yankin na cewa an kashe maciji ne ba a sare kai ba. sabuwar dokar hukunta batanci a kafafen sadarwa na intanet ta jamhuriyar Nijar na ƙoƙarin shafe dokar da ta ba da kariya ga 'yan jarida a ƙasar. Jama'a Assalamu alaikum. Tun a farkon makon da ya gabata ne rundunar sojin Najeriya ta bayyana so kai farmaki ta jiragen sama da zimmar kakkaɓe 'yan bindigar da suka addabi al'umma a ƙananan hukumomin mulkin da ke gabashin jihar Sokoto. A wata hira da ya yi da muryar Amurka a makon jiya, babban hafsan sojan saman Najeriya iya Marshal Sadiq Abubakar ya ce sun sami gagaruman nasara a irin salon kai farmakin tare da haɗin gwiwar sojan ƙasa da ke bi a guraren da jiragen yaƙi suka yi lugudin wuta. Air Marshal Abubakar ya ce su kuma sojojin ƙasa suna nan suna kukkutsawa don mamaye wuraren da ake kai wannan farmaki a halin yanzu. Uh, kamar yadda na ce ma muna samun nasara kyawawan fahimtar juna da sojojin ƙasa. Dan jirgi baya iya kama waje. Jirgi sai dai ya zuba bom ya gyara wajen mutanen ƙasa su je su kama. To saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakaninmu da sojojin ƙasa kuma muna wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun daɗa haɓaka shi. Wannan abu ne wanda yake sabo ga mu kanmu da su su kansu. To sai dai duk da yake mutanen yankin sun yi na'am da matakin rundunar tsaron na kai farmaki akan 'yan bindigar. To amma suna ganin nasarar da aka samu tamkar an kashe maciji ne amma ba a sare kai ba. Suna masu musanta kalaman na babban hafsan sojin sama. Rahotanni sun nuna cewa ko a lokacin da ake ruwan bama-bamai ta sama, 'yan bindigar sun ci gaba da kai hare-hare tare da kisan jama'a. lamarin da kuma ya haifar da tarwatsewar garuruwa fiye da talatin a yankin. Basharu Altini Guyawa Isa shine shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar Sokoto kuma ɗan asalin yankin na gabashin jihar Sokoton. Babu shakka ran attanin waccan ta sama sojojin sama sun kai ainihin hari a gabashin Isa wajajen gaggakin 'yan ta'adda a kamarawa da kuma 'yan faƙo da wasu iyakoki da a tsakaninmu da ƙasar sabon birni a sanadiyar waɗannan hare-hare an samu galaba kware kuma an samu nasara domin an samu gaggakin nasu har sun fantsama sun ruɗe sun kiɗime amma maimakon a ce akwai jami'an tsaro na ƙasa sojoji na ƙasa waɗanda za su tarawa idan wuta ta yi wuta gare su su ɓullo su hito inda za a ganin su garin da garin domin a yi hwada tsakaninsu da jami'an tsaro a yi ta kare shine abin da ba mu samu ba da suka fantsama suka yi cikin jama'a suka tada tashin hankali suka tada tungaci mutane suka kiɗime suka tsorata da su ainihin tun daga tsohuwar kamarawa har zuwa abin da ya kai su rudubu suka tadda waɗannan garuruwa gari 31 yau ƙasar gebe babu su ba su cikin kwanciyar hankali To amma bisa ga bayanan da ita hukumar tsaron Najeriya ta yi a makon da ya shige ta bayyana cewa ko baya ga hare-haren da take kaiwa ta sama haka kuma akwai sojojin da aka girke wato waɗanda suke tafiya a ƙasa suna bi wuraren da aka kai hare-haren ta sama domin ganin cewa an kakkaɓe duk wani abu da kai iya saura a wannan yanayin. Malam Murtala waɗannan sojoji na ƙasa mu muna haɗa abin da ke faruwa yankin mu ne muna haɗa abin da muke ciki ne kan wanda a cikin wannan yanki babu mai son irin yanayi da halin da muke ciki yanzu mutane sun ɗaiɗaice babu kowa yankin nan an baro shi malam mutala sannan ba a tura sojoji ba na ƙasa ba zai yiwu a tura sojoji ba kuma ana samun galaba mu ce ba gaskiya ba ne ba babu sojojin ƙasa cikin wannan daji bu abin da muke yi yanzu muna kira ne ga gwamnatin tarayya shugabannin sojoji na sama da ƙasa su san abin da ake ciki a tura sojoji su shiga tun daga tsohon kamarawa har abin da ya kai su rubu babu kowa wannan ziri na gebe wanda ya gobata babu mai kai da kawo wannan ƙasa in ba 'yan ta'adda ba a je a shiga a yi waɗanda 'yan ta'adda a yi ta ta ƙare sannan a ba mutane umarni su koma gidajensu damana tana yi malam murtala wanda bai aje komi ba bai tanadi komi ba ga rayuwa in ban da noma ka isko shina gudun hijira a shinkahi shina gudun hijira a isa shina gudun hijira a abin nan gidan runji cikin nijar to ina zaman lahiya shi gare shi ba 'yan kwangila ba ne ba ma'aikatan gwamnati ba ne in noman ga shine abin da sun ka dogara kuma babu zaman lahiya inda za a zannawa a yi noman to yaya za a karewa malam mutana To a can baya an sami rahotannin da ke bayyana cewa akwai wasu yankuna da waɗannan 'yan bindiga ɗin suke mulki da su ko kuma suke iko da su a wannan yankin. Duk da yake hukumomi sun fito ƙarara sun musanta waɗannan rahotannin a wannan lokacin. Shin ya ake ciki a halin yanzu? Allah ya murtala. Mutanen da sun kabaro gidajensu suna wurin gudun hijira su yankunan nasu hannun washe ke hannun gwamnati ko hannun hakimai masu ƙasa ko hannun jami'an tsaro na Najeriya. mutum na barin gida ne ya zo wani wuri gudun hijira a ce ba koro shi an kai ba duk waɗanda suka koro waɗannan mutane yankin yana hannunsu kuma suke kai da kawowa wannan yanki suke hukunci wannan yanki suke zartar da komi a wannan yanki menene karya cikin wannan zance malam mutala ah bai yiwuwa a raba al'ummomi da wurinsu a ce ba hituna da tashin hankali ba ne na raba su da wurin nan a ce wanda ya tada hituna da tashin hankali ba shi ke da iko da yanki ba to mi zai sa gudun hijira idan wani bai zo ya tada kai ba a wurin ka ya tama da hankali ya hasa ma wuta ba ba wai sun zo ba ne sun tada jama'a sun ci zarafin jama'a sun hita sun koma wani wuri a suna nan suna kaiwa da kawowa. Tun a shekara ta dubu biyu da goma ne gwamnatin kasar jamhuriyar Nijar ta kafa wata doka da ke ba da kariya ga 'yan jarida tare da zimmar kare su daga matsaloli da dama da suke fuskanta a fagen gudanar da aikinsu na tsage gaskiya komai ɗacinta. Matsalolin ko sun hada da kamewa da tsarewa har ya zuwa garkamewa a kurkuku da dai sauran nau'o'i daban-daban na cin zarafi. to sai dai kuma yanzu haka wannan dokar na fuskantar barazanar gushewa biyo bayan soma aikin wata sabuwar doka da aka kafa a watan da ya gabata ta hukunta masu cin zarafin jama'a ta shafukan sada zumunta na intanet wannan lamari dai ya sa cibiyar 'yan jarida ta kasar shirya wani taro a makon da ya gabata domin duba wannan kalubale suleiman bra shine sakataren cibiyar ta 'yan jarida kun ita wannan doka ta fari akwai wasu artikulika wanda ba mu kan 'yan jarida su kansu wanda suke tahiyar da dokar ma su shiga da shi ko kuma sun gane shi mai amma bin aiki da shi misali artikul na 66 ne ke cewa juju ya iya tsare dan jarida ko kuma ya kai shi gidan kaso inda bisa kan aikin shi ne to kun ga tun da aka fara yau shekara goma wannan eh, artikul ana iya cewa ba a mutunta shi kenan wannan matsala ce ga ya kamata a ce cikin dokokin in aka yi a ɗauki fannin ɗan jarida na daban kuma a ce in ma wani abu ne ya faru a ce shi ɗan jarida a san da cewa ɗan jarida ne bisa kan aikin shi ne yi ba ya yi ba kamar wani activist ko wani tun tunda shi a cikin aikin shi da yake ɗan jarida ya da ƙa'idodi abin da ta etik dokoki da etikin shi da deontology shi kenan shi ya san me yake yi yanzu haka wata 'yar jarida mai fafutuka samira sabo tana tsare ne a hannun mahukunta tsawon watanni duk kuwa da cewa tana ɗauke da juna biyu kuma tana fama da rashin lafiya bayan da aka gurfanar da ita a gaban kotu bisa zargin ta ɓata wa ɗan shugaban ƙasar suna a labarin da ta wallafa a shafin facebook mai nuna cewa ɗan na shugaban ƙasa na da hannu a badakalar makamai a ƙasar a farkon wannan makon ma jami'an tsaro sun tsare mawallafin wata jaridar ƙasar mai suna le ali sumana bisa zargin fadawa hurumin sabuwar dokar da ya yi a yayin gudanar da aikinsa. To yau da sayan da muka je ganin shi ya ce mana an ce ya wallafa wani labari bisa wannan haraka wadda ta shafi eh, minista na tsaro. Kun san an handami dukiya a nan. Cikin labarin da ya bada ce ke duk waɗanda suka handami wannan dukiya sun je ma'aikata sun fara biyan kuɗi wannan labarin shi da ya rubuta ga takarda ga jaridar shi sai wasu suka ɗauke suka sa shi bisa yanar gizo to wannan ne ya ja mushi eh, aka kai shi hukuma 'yan sanda masu bincike to yaya za a bugun shi da wannan sanda wadda yake bata shahi 'yan jarida ba a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da Sulemumuni Barma, Cuba Hero Yodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.